in ji masu fada arba'in bisa ɗari to inda yau ne da ya fi haka yawa ga wannan malami bai sati da dawa ba suka taso daga jidda suka zo kano ikon allah sai suka tara akwai hazo sai da suka kewaye kano wajen awa biyu ba hanyar sauka suka koma jidda suka sauka a jidda aka sake sabon shiri aka taso awa wajen goma a sama da allah bai ɗauki ransa ba wa yake jamun baki yanzu ranmu na hannunwa allah muna roƙonka allah ka kare maka da madina allah ka kiyaye gwamnatin sarki salman bin abdulaziz daga sharrin kafirai da fasikai da munafukai jama'a ni wai ina professors musulmi ina doktoci musulmi ina consultant musulmi ina population din musulmi a zo a ce wai an yi human rights watch wai ta za ta ba da labari an taɓa haƙin wani sai aka yanka mana mutane a yobe yara ɗalibai guda kaza a firamare human rights watch ta ce me an yanka mana samari 604 a jos human rights watch ta ce me an kashe mana mutane har dabbobi a fataskum human right watch ta ce me amma idan yan boko haram suka zo suka kashe gari idan gwamnatin tarayya ta kashe musu goma sai human right watch ta ce ya za a rika yi musu kisan kiyashi to human right watch ita dan boko haram a gurinta in yayi kisa a gunta daidai ne in ya kashe 'yan najeriya ya mata daidai to ya kamata mu 'yan najeriya mu kuma a ce an yadda da haka an ce wani mugun gwamna wai a arewacin najeriya wai sai ya je ya samu 'yan tsalle-tsalle suna kiran kansu wa 'yan izala sai ya ce musu kun cika fitina eh, kuna rubutu wasiƙo wai yana da wasiƙa wai guda guda ishirin daga 'yan ɗariƙa sai 'yan izala wanda suke da kirki su ne shi'a ji shi wai ba ni ba ni na ji ba na ce to su yan tsalle mai suka ce aka ce ba su ce komai ba na ce Allah ka tsare mu daga lashe-lashe yanzu duk da ya raina musu wayo a ƙuri'ar da ya hau gwamna babu ta 'yan tsalle babu ba ta 'yan ɗariƙan to akwai ta shi'a shi'a na da masallaci shi'a na da makaranta to ya za mu zaɓi mutane da ƙuri'ar mu ba a ba mu haƙƙinmu ba har da rashin kunya mutum ya fito duniya ya ce wai da 'yan izala da 'yan ɗariƙa wai suna ce gwamnatin ta taimaka musu gwamnatin taka ce ka hau daga gidan babanka ne ko akwai hannun izala a ciki ko akwai hannun ɗariƙa a ciki to me yasa yake zagin mu a taro don me zai zage mu a taro gwamnatin sace ba ƙuri'ar mu to me yasa kuka yi shiru mu da muke gina makarantu masallatai ba su ba mu mu ba da taro da sisi muka gina masallacin nan bai waje ba gwamnatin plato ta ba mu wani abu mai yawa ba to nawa ta ba mu bai waje ba gwamnatin tarayya ta bamu wani abu ba to nawa ta bamu shi ne za su shiga gidan gwamnati suna zagin mu wallahi yan tsalle-tsalle kurama zagin kurama zagin da ya muku don a gwamnatin san akwai ƙuri'a ku akwai ƙuri'a mu akwai taku akwai ta 'yan ɗariƙa amma ba ta shi'a to ya fito shi ɗan shi'a ne ka samu ka hau gwamnati da ƙuri'a mu kana zagin mu ka dau alhakin mu ba zan maka muguwa addu'a ba ka tuba ya jama'a ya jama'a zamanin nan zamanin shiru-shiru ne rashin kunya a gurin dan bokon da bai karatu ba rashin kunya ya ɓaci tsakani da allah gwamnatin da take ci yanzu a filato da gwamnatin da take ci a federal government laban da allah ya sa izala ta bayar akwai wata kungiyar da ta kai ta wayansu jahilan da ba su iya ma alwala ba wai sun dawo wai suna yawo a jihar filato wai za su zo a ba su kudi. wai su ne suka kafa gwamnati wai a ba su minista a ba su kaza kuma don rashin kunya har da zuwa mu ko kuka ka kafa mana ofishin jahilin mutum banza mu yi aiki ya ce shi ya yi jama'a ba ku san mun yi zaɓe ba ban kira ku zaɓen ba su wane da wane sun yadda sun bi mu ba su ce za a gwada tsakanin ɗariƙa da izala a gani ba da aka gwada wa allah ya ba shi ne yanzu za a zuwa ɗauko yanzu takardu ana yawo cikin gidajenmu don rashin kunya kuma hada zuwa ofisojinmu wannan rashin kunya ha'ina to kun yadda kun biyu suke nan to me yasa kuka zauna kuna sauraron su me yasa kuka zauna kuna sauraron su Allah duk wanda yake mana munafunci Allah ka tona ba asiri Allah ka tsine bar albarka sun sama a gaba da munafunci wallahi da yanda turawa da yahudawa suke so ne wallahi yau da ba za mu zo sallar juma'a ba akan karya sun kashe mana mutane barawaccan suka ce wai wani fasto ya tashi ya bada umarni wai kowa ya tashi ya sha gishiri ya yi wanka da gishiri ko ba su yi ba gurin fastoci aka ce mu je fatawa mai hawan jini da marab hawan jini ya ya jika gishiri ya kwankwada ya sha mutum nawa ne ya mutu kafin karfe tara sun yi hakan ko ba su yi ba yanzu shi ne suka zo suka ce muku wai kar ku fito wai ga wani ciwo can ya fito lokacin da aka zo da magana na shan gishirin nan akwai wata mata a saya ta tashi ta ce wa mijinta eh, eh, ga gishiri an ta ce ni ba zan sha gishiri ba ta ta tun ɗin masa dudu ba za ka mutu ka bar ni da marayu ba ta kwara man ruwan gishiri farfaganda ta ci ta jama'a kusan inda za ku kai 'ya'yanku asibiti kusan inda za ku kai 'ya'yanku makaranta wanda ya raba ka da allah ya jefa ka cikin asarar duniya da lahira kuna kai musu 'ya'ya suna kashewa kana sallah da mutum bai yarda da ka ba kana sallah da mutum bai yarda da asibitin ka ba kana sallah da mutum sai je ciniki wajen kafirin inyamuri don ya samu albarushi ya jefi ƙasa kai Allah ka kwato bayi Allah ka taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim assalamu alaikum